قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين كتي يا كي ونا النبي ادن دي جدا الجنه ناكو نيكو ku يهودا yahudawa ba wanda zai shige ta a cikin mutane to ku yi burin mutuwa ku neme ta don ku samu wancan matsayi da sauri ku huta da wahalar rayuwar duniya da damuwarta ku yi haka in dai abin da kuke da'awa gaskiya ne